da ce assalamu alaikum wa wa alaikum wa ce malam barka da wannan lokaci ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya kara lafiya amin na gode ya ce malam ina da tambaya ni ne aka buɗe man sabon shago na kanti akwai addu'ar da ake na shiga sabon shago a ba wata addu’a da ake ta shiga sabon shago sai dai akwai addu’a da ake yi ta shiga kasuwa idan mutum zai shiga kasuwa to akwai fikirin da ake yi in zai fito ma akwai fikirin da ake yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa wa huwa hayyul la yamutu bi yadika al-khayr wa sai ce tambaya ta ta biyu menene hukuncin application na alkur'ani a waya ko karatun alkur'ani mutum ya shiga bayan gida da shi to in dai ba kunnawa ya yi lokacin da zai shiga bayan gidan ba babu laifi don akwai application a wayarsa na qur'ani ya shiga da wayar bayan gida wannan ba laifi kamar yadda mun shafa da irin wannan ai kai ma in ka addace wata sura a qur'ani ai tana kwakwalwarka ko tana zuciyarka kuma da ka shiga ban ɗaki da zuciyarka da kwakwalwarka a tare da kai da sai zama kayi laifi ko za a ce ka je a cire zuciyar ko kwakwalwa saboda akwai qur'ani sai ka shiga in ka dawo a sa to abin da ba a so kawai shine ka shiga kai filayin ka kunna yana yi kuma ka shiga da shi ban ɗaki wannan ba a yi kamar yadda kai ma ba za ka shiga ban ɗaki kana tilawar qur'ani ba mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi wa alaikum amin yace malam menene halaccin ninka salati a cikin wannan watan da watan azumi kamar a ce mutum yayi salati dubu biyar ko makamancin haka ba wani nasi na shari'a da yace ai haka abinda ake cewa ko da yaushe mu yi wa annabi salati amma a ranakun juma'a mu fi da yawa da daren juma'a shi nasi ya tabbatar kuma ranar juma'a nan ta kowane wata duk da yake daren juma'an nan na kowane wata duk ɗaya ne ana son yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci da kuma yanki na dare an gane ko sai ce dan Allah malam a saka ni a addu'a ina so ɗana ya rinka zuwa wajen karatunka amma baya zuwa kuma kowace shawara za a bani akan hakan Allah ya mai da malam gida lafiya to daman shi yanzu ba zai so ba shi yanzu bai san daɗin abin ba ko shi yaro duk da kaga yayi karatu to ba dan yana so ba yayi tirsa ta shi akai ni din nan sau biyu ana sani amari ana daure amma yanzu wanda suka sani amarin ko suka kamo ni aka sani amarin aka yi min bulala da yawa kuma sha'awa ta suke yi kuma da yawa na san abin da ba su sani ba na ilimi to kaga haka Allah yake lamarinsa an ce abdullahi ɗan abbas yakan sa a kamo ikirima. Ikirima bararren bawa ne na ibn abbas mana bawa ne ibn abbas ya yanta shi to kuma yaro ne mai kwakwalwa amma baya son karatu to sai abdullahi ɗan abbas ya sa a kamo shi a kawo shi makaranta a ɗaure shi ya masa bulala ba. to sai manyan almajiran abdullahi dan abbas ke cewa me yasa kake matsa masa tun da shi baya so ka kyale shi ya tafiyarsa mu dubu da muke so kawai mu karin ka bamu sai ce a'a yaro ne yana da kwakwalwa yana kiyaye abubuwa a zaunar da shi yayi karatun ko shi ba zai amfana ba gaba Allah zai amfani wasu da shi Saboda haka wannan yana da cikin hanyar da ake wa yaro wani lokaci ka kawo shi ka kawo shi makarantar ta karfin tsiya irin yadda muka san da iyayen mu sun mana a baya wani lokaci kuma sai kana yi kana bashi ya alawa kana bashi kuɗin tara kana ɗan masa dabara saboda ka sani lokacin da kai kake shauƙin karatu shi kuma a lokacin abin da ya fi shauƙi a waje ko dai wani gem ko ta ‘yan galagala ko ta ‘yan mando ko na abu makamancin haka na wasan yara saboda a lokacin da yake wannan shekarun wannan abin shi ya fi ɗaukar hankalinsa kuma shi ya fi dacewa da shi an gane ko da aka karka zarge shi kowane allah ni da na amana. da da wayo da dabara da addu'a aka za ka yi ta ribato shi har ya rinka zuwa idan Allah madaukakin sarki ya so shi da alheri kuma ya masa tsawon rai to gaba zai ga abin da kai masa ashe gata ne kuma alheri ne ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara maka nisan kwana da arziki mai albarka Allah ya kare mu baki da yace malam dan Allah idan mutum biyu ko uku suka sayi abin layya to idan za a yanka musu menene ake faɗa bayan sunan Allah wanda zai tabbatar da cewa kowa a cikin su yayi layya shin za a shigar da sunayensu ko kuwa ba sai an shigar da sunayensu ba kawai mai yanka zai ce bismillah Allahu akbar Allahumma haza minka wa laka Allahumma taqabbal minna shikenan baka bukatar kama sunan kuwa da sunan Allah Allah mai girma Allah wannan naka ne kuma mun maido maka da kayanka Allah ka karba mana to shi Allah ya san adadin wanda suka yi zai sa su alada amma yanzu ka kaddara ku bakwai ne kaga sai an rubuta masa fa sunayen ko kuma sai wani yana gefe yana ce masa to wa tanko da tanko wa mudi wa mudi wa sai an faɗa ai kaga an sha wahala irin ta wata shegantaka ta yan bid'a galibi yan bid'an nan ba su yi ba amma su ma a wani waje suna yi amma galibi yan Pakistan da sauransu sun fi wai idan aka binne mutum a kabari sai wani ya zauna a gefen kunnensa yana kace ubangiji na shine Allah kace kaza wai Allah zai wa shegantaka sata ansa a lahira ba in a duniya kuna sata ansa a ɗakin jarba a lahira ta ɗauka irin wannan ce ba a wannan amma da yawan yan bida suna yin fatawa da cewa a yi wannan ko kuma za ka gansu suna yi sai a je a zauna a gefen kabari ana gaya wa mamaci wai ka ce kaza ka ce kaza in mala'ika ya ce maka kaza ka ce kaza ba wai ke wai hauka da naɗi mutuwa ta gani ma. ya tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani amin Allah ya kare mu baki da yace malam a ko a karatunmu na ranar juma'a ka magana akan cikon ina jin ibada yake nufi har ka magana akan sallah sai dai na shiga ruɗani kaɗan akan yadda mutum ya kamata ya cika sallah malam tambaya ta ita ce idan mutum ya rasa raka'a ɗaya ko sama idan ko sama da haka to ramuwa zai yi ko kuma cikowa zai yi kuma dan Allah ya mutum zai yi karatun sallah wannan karatun na riga na yi shi a inda ka tambaya kuma ina kyauta zaton kana so ka ce a karatun juma'a ba kana nufin wannan juma'a da ta wuce ba in ban manta ba na yi haka ne a wajen faɗin Allah maɗaukacin sarki fa iza qadaytum manasikakum kalmar alqaba'u da kalmar al-itmamu Allah a wajen aikin hajji yayi amfani da kalmomin guda biyu a wani waje ya ce fa iza qadaytum manasikakum a wani waje ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah wannan sai malamai suka ce da qada'u da itimamu duk ma'anar su ɗaya ne wannan ne ya dauke mu sai muka dawo da maganar akan mas'alar sallah tunda a sallah ma annabi yayi amfani da waɗannan kalmomin guda biyu idza sami'tumul mu'adhdhin idza uqimatis salah fala ta'tuha wa antum tas'auna fa'atuha bis-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum akwai mu akwai faqadu da sai malamai suka ce al itimamu da al-qada'u duk ma'anar su ɗaya ne domin a wajen fassara wa atimul hajji wal umrata lillah zaka ce ku cika aikin hajji da umara dan Allah haka dan fa idza qadaytum manasikakum in kuka cika aikin hajjin ku ba za ka ce in kuka rama ba to haka nan a wajen sallah mutum idan sallah ta kubuce masa ciko ta yake ba rama ta yake ba an gane ko ciko ta yake ba rama ta yake ba cikawa shi ne, idan sallah mai raka'a hudu ce sai liman ya yayi raka'a biyun farko baka same shi ba sai a biyun ƙarshe to yanzu idan liman ya yayi sallama kai ka tashi ka yi raka'a nawa biyu to amma cikowa za ka yi ba rama ba in cikowa za ka yi ma'ana yadda sallar take haka ka yi ta yanzu ka samu raka'a biyun farko biyun ƙarshe a sallar fatiha kaɗai ake kuma a ɓoye da haka fatiha kaɗai za ka yi kuma a ɓoye ba ruwanka da ai fatiha da sura sun wuce ka a raka'a biyun farkon da liman yayi kafin kai kuma yayi karatu a bayyane ba ruwanka da wannan kai raka'a biyun farko da ka samu tare da liman su na farkon ka shi tun da shi duk da shi su na ƙarshen sa an gane ko wannan kyautar san da wannan bayanin zaka fahimci to yayi kamata kaga in cikowa zaka yi kaga biyun ƙarshe ai fatiha ce kadai kuma a boye da aka fatiha za ka yi a ɓoye ba ruwanka da cewa to ai yanzu kai sallaka duk ta zama an yi karatu a ɓoye ai lokacin daman da kake bin liman liman ya ɗauke maka komai da ka yanzu kai ne za ka yi naka aikin kuma za ka yi sallah biyu raka biyun ƙarshe za ka yi su kamar yadda suke shine za ka yi su kawai a asirce sannan kuma za ka yi fatiha kawai wannan shine zance mafi inganci amma akwai wanda suka yi fatawa da aka san haka wannan kuma sun jirkita sallah yanzu an ɗauko baya ya koma ƙarshe an ɗauko ƙarshe ya komo baya in dai dogaro ne da fa'atimu ko faƙadu to da fa'atimu da faƙadu dai duk ma'anar su ɗaya ne kamar da ƙur'ani ya nuna an gane ko Allah ya samu dace takarda ta ƙarshe takardar wata matar aure ce ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara malam lafiya da imani amin ta ce malam ni matar aure ce tambaya ta ita ce malam mijinmu ya kasance mu biyu ne matan shi to duk sanda ya kasance kwanakin shi ya kama a gidan abokiyar zamana in dai ya sa kafa ya fita ba zai sake ko kiran mu a waya ba ballantana ya ji yaya lafiyar mu da yara na take ko da kuwa kwana nawa zai yi idan ba ni na kira shi ba ba zai kira ni ba shin malam idan na daina kiran shi nima a waya ina da laifi kina da laifi baki da laifi kina da laifi domin shi shine shugaba a kanki ba za ki ce kin yi zuciya kin daina kula shi ba karamin misali shine yanzu da wani danki zaki daina masa magana shi ma ya kamata ya daina miki magana me ya kamata yi shi ya ci gaba da bibiyar ki yana rarrashin ki ko saboda me saboda ke ce uwa ke za a bi to haka shi ma miji shine shugaba shi za a bi inda baki da laifi shine idan kika ikiransa dan shi ma ya damu ya tambaya me yasa in ya soke ma sai ki masa me hannunka mai sanda sai ki masa bayani kaga yadda baka ji daɗin nan ba da ban kira ka ba to mu ma haka ba ma jin daɗi in baka kira mu ba ina ma dai ka rinka kiran mu to da wasa da wasa dan ya gane amma ba wai ki ikiransa da nufin ramawa ba da nufin kemakin isa kemakin hau kujerar naki ba idan kika ce za ki haka ba za ki taɓa cin riba ba an gane ko domin ba haushe ce faɗa da aljani ba riba duk wanda yake gaban ka kace za ka yi faɗa da shi ba ka da riba faɗan da ya fi ƙarfinka bai da shi wasa sai a zauna lafiya da aka ke abin da aka sanke a matsayin ki na mace mai hankali da tunani da ilimi rarrashi ne naki da haƙuri da juriya da nasiha da kai zuciya nesa kuma ke ke kike da lokacin kira shi da yake waje baki san a wani hali yake ba ke yanzu kina zaune a gida ba katanga ta kare ki ta ko ina da ko ina shi ko yanzu yana tsakiyar titi baki san a wani hali yake ba bayan sa yan ta sahu gaban sa yan arubta gefen sa yan karota dama da shi yan sanda to baki san a wani hali ma tukuna ki ba ga sama rana tana sa Kasa yana shan zafin kwalta to da wanne zai ji da aka ki masa uzuri an gane ko galibi idan ko mace mai hankali irin yan samarin nan yan ailo biyu. yarinya mai hankali da ta ga duk awa ɗaya za ku yi magana da ita to ta san kai ba mutum aure ba baka da aiki Profesa Sani Umar Jalle Lema ya kara masa lafiya. Na taba jin ya bada wani labari. Ya ce wani talaka ne da mai kuɗi suke makota to sai shi mai kuɗin a shi ya ba da labarin wani abu ne makamancin haka to kuma na taɓa karanta labari makamancin haka shi talakan duk lokaci in ya fita kasuwa yana ta magana da matarsa ko yana duk inda yake a waje yana hirarsa a inuwarsa da ya samu waje ya zauna zai kunna datarsa sai a yi ta tatin da matarsa to matar abokiyar matar wani mai kuɗi ne wani lokaci sukan zauna duk motsi kaɗan sai ta ga tana taɓa ta ce me yake faruwa ce ai mai gidan ne turo min I love you kin ga turo min fulawa yayi kaza to matar mai kuɗin nan sai ta fara jin haushi ita mijinta baya kula da ita in mijinta ya dawo ce ta masa complain ga wani nan duk minti kaɗan ya gaida matarsa ya turo mata da fulawa ya turo mata da hoton kiss sai mai kuɗin nan da yake mai hikima ne sai ce a turo masa wannan talaka yana da aikin yi aka ce to dan sama sama da yake a turo shi kasuwa yana turo shi ana turo shi kasuwa sai ya bashi wani shago shi ma kwana biyu aiki ya fara shan kansa to matan suna gida so ake su za su da rahoto ba su san shi ne kudin ya tsanda tarko ne to kwana ɗaya biyu fa sati ɗaya biyu talakan nan ya daina wannan i love you sai ita matar talakan take koka matan mai kudin nan Kin fa da mijina ya fara zuwa kasuwar nan wallahi ya daina kula da ni kaza kaza kaza kaza sai ta mai kuɗin ta ɗauko complain ta zo ta gaya mijinta ai wane ya wanta ta ce mijinta tun da ka kai shi kasuwa kwana biya daina kula ta biya canja mata sai ce to kin gani daman bai da aiki ne yana da aiki yake da wannan to su mata galibi ba sa auna mai aikin yi da mara aikin yi shi mara aikin yi to daman me zai in bai yi airobi ba shi ne aikin a gaban sa. amma duk lokacin da kake da wata harkar yi ko ta karatu ko ta irga wasu kuɗi kana wata hidima na kaga lokacin wani ailoji ai ka dawo gida a gaji kuma shi ne daɗin rayuwar yanzu ni ɗan kwanakin baya na manta lokacin da na kwanta ina sane na tashi ina sane sai dai bacci ya danne ni ba tare da na sani ba kuma in na tuno wani abin zan yi in farga in tashi nan an gaba bacci a 'yan shekarun baya banda yanzu alhamdulillahi na manta rabon da in kwana ba na ciwon kai kullum cikin ciwon kai ne to amma wannan kuma ita ce ribar rayuwar ai in baka yi ciwo na abin yi ba za ka yi ciwo na me na rashin abin yi to me amfanin sa ai gwanda kai ciwon abin yi kuma ita duniya da ba a yi da kai gwanda ana ne ana yi da kai duk mutumin da kaga yana da wani extra time a rayuwa har da zai zo da wata hirar banza ko zai zo ya bata lokaci ka tausaya masa ka tausaya masa amma kullun ka zama busy a rayuwa to shine shine rayuwa tana yi yadda ake so kuma sau da dama nakan kalli musamman shugabanni na rayuwa wanda galibin su tare da dukkan girmamawa tsantsagwarin hidimar ta duniya ce amma ka ga yadda ba sa lalaci akan duniyar aiki suke wurin canja yau suna can gobe suna can yau an yi mitin anan jibi an lulika can wannan zai nuna maka duniya ba ta rago bace duniya ba ta kwanta kai bacci bace duniya duk wanda kaga ya zama wani a cikinta to yana wahala akwai aiki wurjan janja wannan shine ribar rayuwa amma ka zauna baka da aikin yi daga waccan inuwa zuwa waccan inuwa sai kaga namiji ya koma mace an zo ana ɗan tsangulma gulma da kai ana aishi ya ce kaza ai da suka haɗu da wani ne ya ce masa kaso maza sun zama mata ai su ma mata abin da ya bayi zuwa ga wannan gulmace gulmacen aiki ne musu kaɗan amma kana da aikin ka gaban ka ina ruwanka da wani ya ce ya ta faɗa ina ruwanka da wani ya yi kaza kai aikin gaban ka shine gaban ka ba ruwanka da aikin wane wannan ita ce rayuwa haka lalle mu gane ku iyaye mata jarabawa ku daban tamu daban su mata jaraba wasu galibi a inuwa suke yin ta in ka ji an ce jininta ya hau to kishi ya kai mata ta fara firgita to mijinta ya fara neman aure to mu duk sai aka ɗauke mana wannan mu firgicinmu a gwagwarmayar waje ne ya fita nema a can an yi kwaramiya da shi a can an buga a can a can da ƙyar ya sha a can an kama shi rabi ya zille rabi domin gwagwarmayar maza kenan Zaka aka ku yi haƙuri da taku mu ma mu haƙuri da taku. ba rashin damuwa ba ce mijinki bai kula ki ba a'a damuwa ce wannan rashin kulawar duk a cikin kula da ke ne idan ya tsaya ku yi I love you ya kike fasto ma sai su tafi su bashi ko ba haka ba sai ka ji ana to kai da waya zaka ji ko da mu zaka ji to da ya tsaya yana taimaki wannan cacin ɗin, wanda ya tsaya a yi tayi ya siya ya siyar a sallama ke dai a kawo miki ribar ko ba haka ba ke da 'ya'yanki ku ci ku koshi wannan shine ya kamata mata ku rinka fahimtar wannan da ka bai kamata ba mutumin da zai fita dan wahalarki dan dawaini yake da ke da 'ya'yanki hakki rinka damuwa dan bai ce miki wani abu ba ko bai yi miki bai gaishe ki da rana ba ko kaza kaza kuma yana daga cikin abin da yake taimakawa iyayen mu mata suke shiga irin wannan yanayin kallace kallace da karance karancen zamani a da iyayen mu mata ba san wannan ba da ba wayan ma idan mijinki ya luluka ya tafi kwatano a kar ki san a wace duniya yake ba sai kawai Allah ya dawo da shi ba wayar da zai yi miki waya yana nan ya isa bai isa ba an kama shi an tare shi duk baki san wannan ba Ke dai kawai abin da kike bin sa da shi addu'a to amma yanzu waya ta zo kuma kuna ta kallon abubuwa a social media kuna kallon wasan kwaikwayo house abin nan soyayyar siyarwa ko ba haka ba soyayya yakanci yana shigowa an ce masa I love you ta siyarwa ce ba ta gaske ba ce ita ta ta karkare ta faɗi wannan kalmar ne don a biya ta kuɗi ke ma da za a biya ki za ki faɗa ko ba haka ba ku gane abu artificial da kuma me natural akwai bambanci artificial da natural kullum na faɗa duk mata auren da ta ce za ta koyi zaman aure a talabijin to ta sai wa kanta wahala saboda talabijin ƙarya ce ba gaskiya ba ce ba reality ba ce wasu ba kusan daga cikin aktocin da ake haɗa su ya fito a mijinta ta fito a matarsa wasu ko magana fa ba su yi gaba suke amma an tsona musu kyamara za a biya ka kaza za a biya ki kaza yi masa dariya yi masa dariya sai su dariya kuɗi da an gawa ko ya karɓi cinikinsa ya kama gabansa ba za a sake haɗuwa ba da yanzu ke za ki ɗauka a rayuwa haka rayuwa wannan ba gaskiya ba ce kuma kin taɓa ganin an nuno budurwar soyayya tana dakan sakwara ta gaske sai dai a nuno ta akan teburi an kawo sakwara to ke ma kullun tunani kike sai dai gaci a teburi kina cin sakwara ko kariya ce duk sakwarar da kaga za a ci ta sai da aka sha wuya amma kullun sai dai a turo a nuno buku su a bangajejen tebur nan ga kwanan kwai nan ga kwanan shinkafa nan ga kwanan salad nan ga kaza kariya ne kariya ne ba gaskiya bane ba wannan shinkafar ya aka aka samu ta wannan sai a rayuwar gaske za ki ganta ya aka yi aka dafa ta sai a rayuwar gaske amma a rayuwar tv wannan duk ƙarya ce to karki yadda ki ce za ki kwaikwayi rayuwar aure a talabijin casa'in da tara da ɗigo tara na 'yan matan wasan kwaikwayo aure ya fi ƙarfinsu ne kasa zaman aure suka yi withdraw ne na aure To kuma su ce su za su koyar da aure a karya ne mutum ne aka kore shi daga makaranta bai ci jarabawa ba kuma yake so ya zama malami a to yaya. yaya larabawa suka ce faƙi shi ilahi usuli a da bai da abu ba ya iya ba da shi inda da gaske za su koyar da aure sai a samu matan aure ne ba wacce za ta koyar da ke aure kamar wa mata aure domin ita ce take ciki wannan shine reality da aka yi kuwa zan baki shawara cewa ke ma ki daina kula mijinki ba ba za ki samu riba a cikin haka ba amma dai ki yi kokari ta fuskar hikima irin taku ta mata da nasiha da rarrashi ki nuna masa ga abin da kike so sannan ma ki fara jin meye uzurin sa na kin yin wannan din tukuna ko ba haka ba Allah ya samu dace abin da nayi tsammanin zan ji kin ce da kin ce in kuma a gidanki ne yana kiran waccan to sai in ce zalunci ne amma baki ce a gidanki yana kiran ita waccan ba to kin ga ta yi ita ma yanzu in ya zo gidanki ita ma tana complain ba a kiranta to kuma ta yi wani lokaci a hikimar maza wani idan ya shigo ɗakin wata to ba zai kira wata ba ba zai saurare ta ba sai ita wannan wacce yake ɗakinta don tsokana ce da su idan ta gane ana ɗaukar waya a ɗakin wata in baka yi wasa ba duk minti biyu sai ta kira ka wata tatsuniyar da labarin ba zai tashi ba sai kana wani ɗakin ai wallahi manta ne in gaya maka dama da ka fita to kaga ai tsokana ce wannan karfe biyun dare ki kira ni ina ɗakin wata za ki ban labari wannan tsokana ce kar ki ja wata ranta ɗau wayar ta buga a ƙasa in ga kin ja min asara da haka mata tsokana ce da su junansu kuma wata tsokana da Allah ya halicce su da ita wata in dai ba gani ce ka bata wata ba ita ba za ta ji daɗi ba da za ka kyautata mata ba ka burge ta ba sai ka muzanta wa ƴan uwarta kaga wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane rayuwar tsokana ba ta da kyau abinda ba kya so a yi miki karki so a yi wa wata abinda ba za ki so ta yi miki ba ita ma karki mata yadda kike mutum haka take mutum Allah madaukin sarki ya ba mu hakurin zama da juna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum